واحلل عقدة من لساني يذكر قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله شو تاع أبو لي مريم سبعة هذا نجي الله يبغى من الرياء الله كما لكم بيبا لهم الله يبغى ذنبهم الله يبغى كاتم الخير na biyu kama da wani batawa ne yadda ba haushi yake a wannan kujera kamar da aka sani ta saba da shirin malami al'imam Muhammadu usman usman Allahu ta'ala wa ra'abu to kasan inda mai ingarma ya su kuwa zamiya mai dan dukushi shi sai hakuri yawwa saboda da yau malam fatan alheri da kuma fatan allah ke su lafiya ya kuma sa'in ibada lafiya alhamdulahi kusan nima daga can na dawo a ah, tun muna kewaye da malin cewar insha Allah zan rike masa wannan kujera kafin Allah ya dawo a dadai na yi ta kokarin da zille sama malin ya dage cewar lallai ya sanar da 'yan uwa na ce to insha Allah ba abin zai gagara da abin da malam ya nema wanda zan yi bakin kokari kuma <clears throat> kamar yadda na san malam ya bayani alaƙar mu da malam da kuma amintakar da ke tsakanin mu da kimanin shekaru arba'in babu yan kaɗan ta lokacin da malam ya dawo daga fatakun musamman wa'azinsa na farko a matsalacin na turayen lokacin ban kwana da dan uwa yi malam ja'far wa rahmatan wasiya wanda ya yi wa'azi musamman kan suratul asir wadanda suke iya tunawa kuma tun daga nan alhamdulahi amintakarmu da alaƙarmu da walan ta dora tun muna samari muna shagirai babu gero rajewar laifari to ga shi tafiya ta yi tafiya muna fatan allah ya dace da mu ah, har samartaka da muka yi malam yana fage na kan je har shagonsa kan yi wa 'yan kaba har muka zo muke zuwa zance <laughs> da neman aure allah kan margari algarabi wuta a karaka malam fage shi kuma karaka kaduna gidan marigayi malamin abubakar to har malami aure ya zauna a gama kamar yadda ta sani har kuma muka haɗu a gurmiyar masallacin mu na murtala inda dan kuma malam pakistan ke limanci a yau kusan na cikin mutum bakwai da suka zauna suka zaɓi malam fakir kan a matsayin liman malam bin usman na'ibi malam gani musa na'ibi ne. to haka har na fara limanci na juma'a gizawa inda sau da yawa malam ya kanci ya ba da gudunmawa haka dai haka dai har zuwa yanzu ga shi mun fara to Allah ya dace da mu Allah kuma ya dawo da wannan alaka da zumunci har gidan rahmarsa to insha Allah kamar yadda malamin sanar zan rike wannan majalisi maimakon a bashi empty a musamman cikin wannan wata mai dimbin alkhairi sai dai kamar yadda watakila malamin sanar zan ɗauko daga ƙasa mala ya ɗauko daga sama yana suratul ma'ida ban manta ba ni kuma zan yi ƙasa daga suratul ƙarfi insha Allah ta'ala kuma kamar yadda tsarin ya nuna akan fara da 'yan tambayoyi idan akwai in akwai tambayoyi sai mu fara da ɗaya ko biyu in kuma ba mu kai tsaye sai mu shiga tafsirin mutu kirabi insha Allah ta'ala to wabillahi wa rahmatullahi to shi abu ɗayan biyu ne kamar amai akwai wanda mutum zai jawo da kansa akwai kuma wanda zai rinjaye shi idan mutum shi ya sababa zuwan haɓo ko amai ta azuminsa ya kai akalla zai rama guda ɗaya amma idan zalabahu ru'af awulkai in dai ba wani abu ya koma ciki ba wannan babu laifi a kansa insha Allahu أذن ف يا قبطة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آه، رفع عن النسي لخطه والنسيان ومسك له عليه إن شاء الله أذن سينا نم صحيح yes hmm. muna roƙon Allah ya baka lafiya da tsoron musulmi ah, idan mutum yana farfadiya yana azumi matukar yana cikin cinta mutane ko kuma ce wannan farfadiyar akalla akwai wanda zai taimaka masa ko ya kula da shi ta yadda ba zai ci ko ya sha ba da wannan ba abin da shafi azuminsa amma duk da cewar akwai gushewar hankali gushewar hankali ba shi da alaƙa da ingancin azumi ko rashin ingancin sai dai idan hankalin sanya ya gushe zai wani abu daga cikin mufassarat to wannan kaga sa ya ka domin ba daga cikin shiruɗin sisha a cewar mutum sai ya tabbatar da cewa ko bai sun kwarwanci kama da haka duk da cewa an ɗauki alƙalamin ta kalifanci a kan mahaukaci ko mai tabin hankali ta mana akwai bambanci tsakanin mai farfadiya da kuma wanda yake mara hankali sau ta kai dai inda ba wani abu da ya shiga cikinsa ko na ci ko na sha azumin sai yana nan insha Allah ta'ala Allah ya ba lafiya wallahu a'lam wa alaikum ba za a ce ba ya halatta ya halatta a yi mu'ashara amma wato soja malamin kan kuma inda wani ya rawa aka ba shi kudi wani ba yawwa to haka ta uku wani matashi ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam au qadbil wa ana sa'im shin ya halatta na tambaci iyali na ina azumi annabi ya ce can kuma wani dattijo ya zo ya tambaya irin wannan shi ko manzo Allah ya masa ya halatta saboda mu saboda ta yaro kyau take a tagaru kuma kamar da hadisu na na ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbata cikin azumi amma ita ma ta ce wani ne yake iya mallakar sha'awarsa ya sa mata takunkumi da linzami kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da haka dai in ana maganar halacci na mubashara ya danganta wanda ya san cewar sha'awarsa a kusa take kamar habo to lallai a hir amma wanda yake za a jima kafin sha'awarsa ta motsa to wannan babu laifi su gaisawa su mu'anaka musamman abubuwa irin na al'ada irin waɗannan babu laifi insha Allah ta'ala sai dai hanyar lafiya a bita a shekara Allah alhamdulillah insha Allah za mu fara daga suratul kafi sura ta goma sha takwas daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma tabarakatul lahu mushiyati kana kalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا جميل بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف wannan sura mai girma tana ɗaya daga cikin manya-manyan surori na alƙur'ani mai girma kuma kamar yadda na faɗa ita ce sura ta 18 daga sama a goma surori hudu. na al-mushafin sannan babban jigon abinda take karantarwa a ta'awun ma'alfita ya yi kamata musulmi wato ya kasance a lokacin fuskantar fitina allah tsari saboda surata ambaci fitintunu jarrabawa kala-kala tun daga wato fitinar ashabul kafi wanda daga nan sura ta samo sunanta da fitinar sahibul jannataini wanda Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da shi da kuma fitinar dukiya da 'ya'ya almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da kuma fitinar hatta neman ilimi da karatu da kawar da shubuha a addini da yadda waɗansu suka zane suke da'awar cewa akwai al'ilmun ladunni da kuma ilmun zahir da ilmun zafin wanda wasu sun saki na isin sauri har ma suke cewa wa manzilatul wali wai rasul wa dunan nabi sannan da fitinar mulki musamman a ƙarshe surar a kisar zulkarnai da ya da majuj to ya yi kamata musulmi ya fuskanci guguwa irin ta fitina idan ta doso wannan sura tana ɗaya daga cikin kandagarki da kuma garkuwa na maganin fitina musamman mafi girman fitina ita ce fitinar dujal Allah ya sani da ba daya hadisai sun tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta karanta wannan sura a duk mako ranar juma'a kamar yadda hadisin abu sa'id sa'ad ibn sinan al-khudri wanda imam muslim rawaito cewar ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haddace ayoyi goma farko da suratul kafi Allah zai tsare shi daga fitinar dujal haka kuma al-imam al-hakim ya rawaito hadisi da isnadin sa bisa sharadin imam muslim wanda albani ya inganta shi a cikin silsila cewa man adrakahu minkum duk wanda ya riski shi nan ko dujal ya kara alaihi fawati suratul kahf ya karanta masa ayoyin farko wato na suratul kahf haka kuma hadisin abu darda kuma ibn jilan annabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم من hafiza 10 عشر suratul kahf سورة min ad-dajjal duk wanda ya haddace ayoyi goma na farkon surar littafi to Allah zai tsare shi daga dujal dujal shine sharru ga'ibin yutabar mugun bakon da ake jiran zuwansa bai bar na kabari ba ballantana na banka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallah kafin ya salama sai ya roki tsarin Allah da abubuwa guda bakwai اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات أها ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأتم والمغرى to السن na cikin wato miza da kuma falalar كما sura haka kuma wannan sura wato gina musulmi akan aƙida wacce take nagartacciya da kuma yaƙi da bid'a kuma wato tabbata kan sunar wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam asali Allah ya bada amsar wani kalubale da kafiran makka da yahudawa suka je huwa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a masu tambayoyi guda uku in ya ba da amsa to annabi ne manzo idan ko ba annabi ba ne ba zai iya ba da wannan amsa akwai kistar su ashabul kahfi da kuma wato zulkarnai ko da kuma mai arruh كما يجي في isra الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح min أمر ربي ubangiji subhanahu ta'ala ya bude wannan sura da godiya tana ɗaya daga cikin surorin da Allah ya bude su guda biyar in bambanta ba da godiya a suratul fatiha suratul an'am suratul kafi suratul saba da kuma fafar dawa. ubangiji subhanahu wa ta'ala ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa kuma bai sanya wata karkata a cikin wannan littafi ba menene bambancin godiya da yabo misali ko duka dai الفرق بينهما جوديا ديو حوسا نعم يوا حملوا إيه، حملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور لئن شكرتم لازلنكم أفادتكم النعماء مني ثلاثة ضميري wa yadi wa lisani al wato godiya irin kalmomin yabo da mutum zai yi kan wani ta goma shi da aka yi mata amma yabo misali a mun yi sallah da alaramma yi sallama yana tunanin ina za a samu abin buɗe kawai sai na karkacin na karo kamar damin dubu hamsin haka sai na sannawa to a wannan yaban da zai asana bil jamil wannan yaban da zai yi akan abin da ake masa ba tare da ya yi wata hidima ba shine yabo to wannan Allah kaɗai ya kamata yau amma godiya anewa Allah kuma anewa bayan Allah har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkurillah man la yashkurinna duk mutumin da baya gode wa mutane to ko Allah ma ba zai gode wa saboda haka idan an maka abin arziki da mu alheri ya kamata ka gode kuma godiya ana yin ta da harshe ana yin ta a zuci ana yin ta da gabbai don haka Allah ya ce eh malu ala da shukura wa qalilun min ibadiy shakur to anan Allah ya yabi kansa da kansa a bisa saukar da littafi wato alqur'ani da yayi a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wanda wannan ita ce kolu kolin ni'ima da Allah yau manzon Allah da kuma al'ummarsa sannan da tashi saukar da wannan littafi Allah ya ce wa lam yaj'al lahu iwajan Allah bai sanya wata karkata ko kuma kwalokwalo ko ko kwana a cikin alkur'ani littafi ne rotar wanda da ya bi shi ke shahar gidan aljanna kayyiman sannan allah ya sake siffanta alkur'ani da wata siffa ta al'istiqama ai mustaqiman sabitan littafi ne wanda yake tsayayye cikakke liyun zira ba sun sharidan min domin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi game da wata azaba mai tsanani daga wajen Allah waɗanda suka kafar cewa Allah cewa akwai azaba mai tsanani da take jiran su Allah tsari kuma shirin mu'minin a lokaci guda kuma ya albishir ga mu'minai waɗanda suka imani da Allah allazina ya'maluna salihati kuma suke aiki na kwarai anna lahum ajran hasana cewa tabbas suna da wani lada kyakkyawa ita ce gidan aljanna ja'alana Allah wa iyyakum min ahliha sannan ma kisina fihi abadan wannan lada na gidan aljanna idan sun shiga wato zasu su dawwama tutur har abada babu fita babu kura babu kuɗin haya babu malinki babu squatting a gidan aljanna za a zauna dindindin layin buguna an hashiwala wato wani na daga cin abin sha'awar aljanna ba maganar a zo a kore ka ko a tashi ka ko a kwarzure ka irin yadda ake a duniya babu sannan a lokaci guda wa yunzira allazina qalu takhadha Allahu walada wannan littafi ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga waɗanda suke cewa Allah ya rika wal a jinkina wa Allah da babban laifi ne kuma babban sako ne don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ya gargadi ya ja kunnen masu dangana masa ɗa malahun bihi min ilm ba su da wani ilimi akan wannan da'awar da suke yi wala li haka kuma iyayensu da suka shuɗe? su ma ba su da wani ilimi akan wannan da'awa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma ta jingina wa Allah da ta girma kwarai da gaske wannan kalma da take fita daga bakunansu in ya kolo na illa kaziba babu abin da suke faɗa illa wato suna shirga wa Allah kariya kuma babu azzalimi kamar wanda yake kirkira karya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah bayanin cewar takadu samawati yatafakkar min wa tanshaqqu al-ardu وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا واتو سما تنا نيماتا ركتو حسا تنا نيماتا تكيش duwatsu su da gargaje saboda an jingina Allah da baya kamata sam sam sam a ce Allah yana da ɗa Allah baya da bukatar ɗa mutum shi ke da bukatar ɗa a matsayin mataimaki ko mai gado amma Allah shi ne zai gaji duniyar gaba ɗaya inna nahnu narithul na wa man alaiha wa ilayna yurja'u na فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا جيد فلعلك باخع نفسك يا رسول الله على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الله يجي ولعل كي كان يمكن هلك دكان كياما زن الله saboda takaicin rashin imaninsu da rashin karɓar wa'azin da kake musu da juya bayan da suke yi na da'awarka wato wannan kamar rarrashi ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya wa'azi wa'azi wato in ya gaba karba ba wannan damuwar wannan alhinin da wannan takaicin sai su sa wato kamar ya halaka kansa in lam yu'minu bi hadha hadisi. idan ba su imani da wannan alkurani ba asafan ay ghaiban huznan minka saboda takaici da juyayen rashin imaninsu a duk da cewa Allah ya gaya maka cewa inna ma alaikal balagu wa alaikal kita lasta alaihim bi isarwa ce ta kaya manzon Allah mu kuma hisabi namu ne inda Allah subhanahu wa ta'ala amma duk haka saboda kaunar manzan Allah da tausayinsa azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ya sama za Allah yake cewa misali na da misalin ku kamar mutum ne kunna wuta da daddare kwari irin su fari irin su malam batata irin su malam buɗa mana suna ta kokarin za su fada shi kuma yana kokarin kore haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya musalta kansa da al'umma sannan Allah ke cewa wa ina la ja'il inna ja'alna ma 'ala ardi zinatan laha duk abin da kake gani a ban kasa na dabbobi da shuke-shuke da bishiyoyi Allah ya kawai kwalliya ce da ado muka sa a ban kasa linabluwahum ay domin mu jarraba mutane ayyuhum ahsanu amala wani ne a cikin su ya fi kyakkyawan aiki duk waɗannan gine-gine da kake gani da shuke-shuke da kuma sauran kyalikyali na duniya allah subhanahu wata'ala ya yi su domin ya ga wanda zai rudu da duniya ya zamto layin duniya budurwawa da kuma wanda ya fahimci hakikalin rayuwar duniya ya san cewa ba matabbata ba ce don haka Allah cewa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa a ƙarshe dai diya da duniya ta kai da kwalliya da ado da gire-gire Allah ya ce tabbas wallahi duk abin da yake ban ƙasa za mu mai da shi ya zama turbaya sa'idan jurusa ai sa'idan ya bisa ya zamto ya bushe ya ke shi layan mut kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazi kharaja al-mar'a akhraja al-mar'a faj'alahu quta'an ahwa Allah shine ya fitar da makiyaya ya fitar da wato ciyayi amma a ƙarshe sai daga sun koma sun bushe sun kikashi to haka ƙarshen al'amarin duniya zai kasance ko ba daɗe ko ba jima فهكا فلا يذكرن أصحاب الأموال بالأموال كذا ما تكني سرودة كرنس كما تملكي سرودة ملكنس كما تمتعي مسعي يروديس أكرشي وفي أونيبا في ألوك كنة كذن تكنسو أكرشي كتا ثم ضرب مثلا على ما تقدم بقصة أصحاب الكافي فقال تعالى don allah subhanahu wata'ala ya ƙara fito da al'amura baro-baro ya kuma bayyana mana irin yadda magabata yi gwagwarmaya ta ɗauki ba daɗi da makiya gaskiya sai allah ya ambaci kistar waɗannan samari wato ashabul kahfi ma'abota kogo amma ma'abota kogo na gaskiya fa ko ba gane ba yawo the original ashabul kafi ba jabin ba yawa su nama ashabul kafin a ƙarshe a gari kogon ya ji ya rufta da su yawa to nan ana maganar original ashabul kafi na'am أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا الله اكبر وبنجي سبحانه وتعالى يكي تنبيع سوى ام حتمت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبة شن كان زكن سوى وتسو ما متكو كما وان الله كافي لا bayanansu da sunayensu shin kana zaton wato sun kasance daga cikin ayoyinmu masu ban mamaki ko mafiya ban mamaki a malaman tafsiri a wannan waje suna da tafsiri ɗayan biyu ko dai an بمعنى بل الإضراب أم أثبت أي بل ظننت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قوكوا شمكنا فتن سور سوى أن أصحاب الكاف أكما وانت قلونا كافي سوني ما فيها بما ميت آيو يم هل تدمكي كوشك بابو akwai abin da ya fi su ban mamaki a cikin halittar Allah da kuma ayoyi ai kanu ajaban duna bakil ayat fi bayan ihtina'ina bis salihin wal mutamassikin bi awamirina wa kanat qissatuhum ba'da بئسة isa alayhi salam al mahalahuma thumma شرع fi تفصيلها ba'da dhikriha jumlatan da farko Allah ya ambaci wato kissar ashabul kafi a tunkule domin jan hankali a sau da yawa idan kana so abokin hira ya saurare ka ya fahimce ka suka jiho masa tambaya ya mu'az a tadiri ma haƙƙullahi ala ibadi wa ma haƙƙul ibadi ala Allah ko misali kai mu'az ka san haƙƙin Allah kan bayi kuma ka san haƙƙin bayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to haka anan idan wanda suke to wato su a ma'abota kogo kamar yadda malamai na asibabin nuzul da tarihi suka ambata asali waɗansu samari ne suka rayu a ƙarni na uku hijiriya ko kuma miladiya shekara ta 252 a miladi a ƙarni na uku zamanin wani sarki da ke kira da kayanusu zalimin sarki wanda baya barin yi wani addini a zamaninsa waɗannan samari su takwas Allah ya fahimtar da su addini kuma suka ga ba za su koma kafirci ba kuma idan sun zauna a gari za a ne su saboda haka suka yi hijira ila rabbi suka je suka shiga kogo wannan kogo a yanzu haka yana ah, cikin garin amman su capital in jordan duk bayanai na tarihi suna nuna a can wannan wato labari ya kasance kuma har wasu malamai suna ambatan sunayensu musamman limamul wakili kuma wasu daga cikin sabbai irin su a ibn samit irin su mu'awiyar ibn abi sufyan irin su abdullahi ibn abbas duka wato sun ambaci istar waɗannan bayan Allah lokacin da suka ga wannan azalimi yana nema ya sa su koma ruwa sai suka hijira suka tura suka shiga cikin kogo kuma Allah ya ba su kariya Allah ya amintar da su Allah ya rafke su da bacci fa zarabna ala azani wato muka rafke su da bacci a kunnuwansu filkafi a cikin kogo na adada shekaru wato masu yawa bacci a a yi da kuma kunni eh a na bacci a yi do sannan a da mutum yana motsi yana ba bacci ko a kunne yake nan ba haka ko dai a zuci ko a kunne ko a ido nan bacci ne zuciya zuciya tana baki wato bacci hawa-hawa ne akwai annu'a akwai asubat akwai alkara akwai annau to kowanne akwai matakin akwai gingiri wanda yake na yawwa sai mai daga gingiri sai mai ba shi ne ba ya sa malamai don karyewar alwala suka kasa bacci gida nawa akwai tafsir khafir أخي قصير ثقيل أخي طويل خفيف أخي طويل ثقيل هو هو ليني ذكر يا لهنا آه. أما جاء حديث البخاري كتاب الأوقات أبي سنة زمان حرب ya ka kana jiran na ya mutuwa ya sallah musamman sallar shayi kuma yana fitowa ba mai farki ana ko? ta ya kenan idan mutum a zaune bacci to wasu ya sake amma idan ya bungiri to shi ke nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'ainu al'ainu hulka'u sai ido shine madaurin salka ayan san salka ko me salka guga ke dare a sarkai kenan wato salka ai jaka ce ta fata wacce ake daure bakinta ko wanda iya muna dauri yake zuba almaya ko a zuba mai ko a zuba nono to wannan ɗaurewar da ake sai manzo Allah ya musalta ido da wannan madaurin salah cewa da zarar an kunce wannan madaurin me zai faru to haka idan ido ya zamto ya tafi kuma kishin gidi me zai faru ya gudu ko me zai iya fita yawwa to su waɗannan bayan Allah Allah ya ce sai ya rafke kunnuwansu da bacci ba ba rabna a shi ya sa hakikanin bacci yana ido da kunni ko musamman idan bacci mai nauyi ne wani za ya tashi ya ta gara ba amma kuma bai san mai ke bacci yake su waɗannan allah ce ya rafke wato kunnuwansu da bacci shekaru waɗanda suke masu yawa nina adada sun mabatna sannan sai muka harkar da su daga dogon baccinsu allina alama ayyar shekarai ne <coughs> domin mu bayyana mu wato mutane ne suke sabani dangane da waɗannan bayan Allah a lokacin da Allah ya barkar da su daga wannan dogon baccin nasu suka tura ɗaya daga cikinsu da tsohon kudinsu ya je ya sayo musu abinci su sun ɗauka kwanansu ɗaya ko wuninsu ɗaya alhali shekarar 309 eh shekara 309 suna bacci tabarakallahu khaliqin idan kai lissafi da solar calculation shekararsa 300 idan kai lissafi da luna calculation shekararsa 309 kai ka san dai shekara 309 ana zuba bacci ai bacci ne na musamman ko shi wancan da ya je sai musu abinci yanzu wanda ya rayu shekara 300 baya ko da a kano ne inda zai taso a taso shi ya dawo ai komi nasa ya canza ko tufafinsa da tsarin halittarsa da kuma irin wato kudin ma da yake ya kashe a lokaci saboda haka mutane suna ganinsa suka cika da mamaki kai waye kai din ne to kuma dama sun ja masa kunne cewa wal ya wala shi wannan da kuma hada to shine anan Allah yake cewa ya tayar da su domin Allah ya bayyana tsakanin jama'u guda biyu da suke tababa a kan lamarinsu suwa ne ne suka fi kiyaye ahsali salima na bisu amada suwa da suka fi kiyaye wato iya zango ko lokacin da suka zauna ikhtalafa da mufassiruna fil hizbai malaman tafsiri sun yi sabani game da to masha Allah game da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu amma dai kamar yadda abdullahi ibn abbas yake cewa al-muradu bil hizbai al-muluk allazina tadawalu al-madina mulkan ba'da mulk ko malikan ba'da malik aw ashabul kahf والدليل أن الصورة تبين اعتناء الله بالصالحين فأبقى تاريخهم للإخساء بهم abdullahi bin abbas yake cewa wato ana nufin sarakuna waɗanda suka biyo bayan waɗannan bayan allah ana so a tantance waɗanda suka fi kiyaye wato tsawon tarihin da suka zauna to sai allah ya ce mashi na kusu alaika na bakon bilhaq wanda na ganin za mu yi fi saboda lokaci eh, yayi yayi a to minti biyar ba sai a ƙarfi na haka da ta ne ke yawa a nan ne gabar da ya kamata mu kwana insha Allahu kullum za mu rika kokari mu yi tafsirin ayoyi goma akalla tunda surat tana da aya ɗari da goma cik yau muna da kwana goma sha ɗaya kafin karshen azumi insha Allah ta'ala idan aka raba ɗari da goma sha ɗaya aya nawa kenan goma sha ɗaya yawon to Allah ya nuna mana da shi kenan sai a tsara alar ma ya akwai burak na jajibiran sallahu yan wato sai a raba sauran eh insha Allah dai ku samu a kammala ita wannan sura a cikin waɗannan kwanaki abinda muke daidai Allah ya mamada da zama kuskure Allah ya kai mana wannan kusa ala إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين